الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم رانا الأعفاء wanda ya watan rabi'in al-akhir yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau goma sha tara ga watan goma sha biyu disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya a karatun da muke gabatarwa na muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabihi al-ashara a wannan masallaci na juma'a na tarayyar da ke unguwar fage a cikin birnin kanan najeriya wanda wannan shine karatun mana 33 shine halkar mu ta 33 za mu shiga sabon fasali a cikin littafin faslun في a'mamihi sallallahu alaihi عليه وسلم ammatihi shafi na nawa a wajen ku na goma a yanzu shafi goma شافي نقوم a karatu talatin da wani shafi na goma faslun fasalin da zai yi bayani akan yan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi maza da yan uwan mahaifin mata to wannan fasalin baya bukatar doguwar mukaddima saboda a lokacin da muke faɗan nasabar manzala sama mun tsaya mun faɗi duka ɗan uwan mahaifinsa kuma mun yi sharhi sosai yanzu kawai sai dai mu bi littafi قال رحمه الله تعالى وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة أحد عشر وذلك صلى الله عليه ينادى كاوني مزاجي قوم شاء sai a riƙe mazaje goma sha ɗaya na ɗaya alharif wa huwa akbar waladi abdul muttalib babban su ne alharif wa kana wa bihi da shi ake yi wa kakan su manzo Allah sama alkunya abdul muttalib alkunya sa shine abul wa min waladihi wa waladi waladihi jama'atun lahum suhuba an samu a cikin 'ya'yansa da jikokinsa wanda suka musulunta lahum suhubatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun samu ta goma shi na abokantakar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alharis ibn abdulmuttalib shi bai riski annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da aka ba a rawaito musuluncinsa ba amma 'ya'yansa a cikinsu akwai waɗanda suka musulunta kamar yadda muka faɗa a can baya-baya a tarjamar da muka yi ta kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da muka zo 'ya'yan abdulmuttalib na biyu kuma akwai kusam halaka sagiran ya mutu tun yana karami wa huwa akhul harith li ummihi babu su ɗaya da harif don haka shi bai auren da zai haihu ba ma amma dai shi ne na biyu wannan kuma kamata ya ce kowa ya haddace adadinsu kuma inda hali a haddace sunayensu yanzu mun ji alharif mun ji kusam sai na uku azubairu bin abdulmuttalib wa kana min ashrafi quraish yana cikin manya-manyan quraishawa wa ibnuhu abdullahi ibn zubair akwai sa abdullahi ibn zubair shahida ma rasulullahi sallallahu alaihi hunainan wa thabata yawma idin da shi aka je yakin hunaini kuma a lokacin yana cikin wa'anda ba gudu ba wastushhida bi ajnadai yana cikin wa'anda suka yi shahada a yakin ajinadai ko ajinadin duk ana faɗa wanda ita ajinadin ɗin wani wuri ne a sham biladun sham amma ya fi kusa da yankin falastin wanda anan ne aka tafka aran gama tsakanin musulmai da dakarun musulmai da kuma arnan ru arnan daular ru to wannan yakin ya shahara ana ce masa ma'arakati ko ghazwati ajnadi wasu malaman sun ce ana ce mata ajnadain wasu kuma suna cewa ana ce mata ajnadin wanda kuma duk baki ɗaya kowane suna ɗaya daga cikin wa'annan guda biyun ana iya faɗa mata a hannu shaidai shi ne ba fahimci cewa ita a jinadin a yaman take a yi akwai a sham take biladu sham <coughs> kusa da yanzu inda capital din siyasa ta falastin take akwai capital ɗin falastin wacce ake kiranta ramla a ramla sunanta na asali kenan amma yanzu an mayar ita Ramalla, wanda za ku ganin ne a siyasance a duniyance nan ne amma dai asimar bait plus din dai ita ce baitul maqdis da haka a wajen yan hamas baitul maqdis ita ce capital amma a wajen yan fata ramallah ita ce capital ɗinsu to tana kusa da ramallah wanda musulmai suka ci nasara suka koyi arna 'yan abin nan 'yan mutanen mutanen garin sha mutanen mutanen ruma wanda kuma yakin ajinadin din an yi shi a shida ga watan jumadal awwal shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda lokacin sai na abubakar ne ya shirya tutoci guda hudu rundunar farko karkashin jagorancin abu da ta bin jarra allah ya kara yadda a gare shi sannan runduna ta biyu a karkashin jagorancin yazid ibn abi sufyan wayancan suka yi hims mutanen abu ubaida mutanen yazid ibn abi sufyan kuma suka yi dimashq kusan mutum dubu tara can kuma mutum dubu bakwai sannan kuma sai shurahabil ibn hasana shi kuma ya busra ta sham shi kuma da mutum dubu bakwai shi ma sai kuma amr ibn al-as shi kuma aka tura shi filastin shi ma da mutum dubu bakwai wanda sai na abu ya musu ya musu wasiya da su ji tsoron Allah da kuma wasu dabaru na yaƙi da cin nasara to daga baya dai kuma aka zo aka haɗu a wurin da ake kiransa a jinadin aka tafka yaƙi a cikin watan da lula daidai lokacin da sai na abokar ya rasu kuma ƙarshe musulmai suka ci nasara suka suka rinjaye su arnar ruma ɗin to a wannan yaƙin abdullahi bin zubair ibn abdulmuttalib ya rasu ba shi ne abdullahi ibn zubair ibn al'awwam ibn Kuwaini ba an fahimta ko shi wannan ya fi girma kuma ya fi girman shekaru da shi abdullahi ibn zubair an haife shi ne maza Allah yana kan hanyar tafiya a afuwan shi an haife shi ne farkon zuwa madina shi ne awwal wuda da fil madina aka haifawa mutanen makka waruya annahu wujida ila jambi sab'atin qad qatalahum wa qataluhu an rawaito cewa shi abdullahi bin zubair din an same shi a gefen mutum bakwai duk sun mutu har da shi na takwas din su bakwan arna ne duk sai da ya kai su kasa gaba ɗaya kafin sannan daga baya su kuma suka zo suka kashe shi an same shi a gefen mutum bakwai ya kasu amma daga kashe su ba saran da suka yi masa ya kashe su to daga cikin ƴaƴan az-zubair ibn abdul muttalib din akwai duba'atu bint zubair ita ma ta musulunta kuma sahabiya ce da kuma ummul hakam bint zubair ita ma ta ma yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƴaƴan zubair kenan har yanzu muna mutum nawa kenan al-harith da qusam da az-zubair shi az-zubair din mun ji cewa ƴaƴansa da yawa sun musulunta sai hamzatu bin abdul muttalib wanda ake kiransa asadullahi wa asadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'a hamza zakin Allah zakin manzon Allah kenan ya musulunta tun tun da dadewa mun yi labarin musuluncin sa shi ma mun yi tarjumar sa sai dai kawai mu gifta da gudu wa hajara ila al-madinati wa shahida badaran yayi hijira zuwa madina ya je yakin badar wa qutila yawma uhud shahida an kashe shi ya shahada a yakin uhudu walam ya kullahu illabna ba shi da bai kowa ba sai yarsa ita wannan yar tasa wasu sun ce wa ya'ya biyu haifa da umara da ya'ala to amma dai ba a san umara ba a san ya'ala din ba sai dai umara ɗin ita an riga an santa wadda kamar yadda na faɗa muku a baya cewa ita ce ta samu ta kubuto a ranar ranar sulhun hudaibiya wanda mazala sun yake mayar da ita saboda ita mace ce kar a fitine ta a addininta wacce sai na ali ya kama ta ja'far ya kama ta zaidu ya kama ta kowa yana takamar kusancinsa da ita zai rike ta wanda manzala sallama ya raba kaddama ya ce a bawa ja'far ita saboda shi ja'far ya ce ibnatu ammi wa khalatuha tahti sai manzala ce al bi manzilatil ummi kun tuno ko Na ce kai ja'far ashbahata khalqi wa khuluqi kai kuma ali anta minni wa ana mink kai kuma anta akhuna wa maulana wa abul fadl al-abbas ibn abdul aslama wa hasuna islamu wa hajara ila madina sai kuma abbas shi ma mun yi tarjamar sa tarjama mai tsayi a wancan karatun kuma insha Allah muna tafa shi ma zamu zo mu ƙara yin sa sosai a cikin muwadda ta Imam Malik wa kana akbaru wa kana akbara min annabi sallallahu alaihi wasallam bi thalath sinin shi al an haife shi kafin amul fili da shekara uku ya girme wa manzara sama a shekaru da shekara uku wa kada lahu asharatun min adh yana da 'ya'ya goma al-fadlu wa abdullahi wa qusam fadlu da abdullahi da qusam dukkan su sun musulunta wa mata wa 32 fi khilafati Usman. ibn affan bil madina ya rasu a shekara ta 32 shekara uku kafin rasuwar sayyidina usman Allah ya kare da a gare shi a madina yanzu mun kawo nawa kenan biyar ko a dinga rikewa al-haris da qusam da az-zubair da hamza da al-abbas saura guda nawa kenan saura saura shida to nan guda biyar din abin da aka gabatar da su a cikin su akwai wanda suka musulunta tabbas an tabbatar da musuluncin su ne guda biyu shi yasa malam yace walam yuslim min a'mamin nabi sallallahu alaihi wa sallam illa al-abbas wa hamza ba wanda ya musulunta a cikin baffannin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai abbas da hamza wannan su wanda musuluncin su ya tabbata daga cikin baffanni maza sun akwai abu talib ibn abdulmuttalib wasmuhu abdumanaf wa huwa aku abdullahi abi rasulullah sassara li ummihi sai abu talib sunan abu talib abdumanaf sunan kakansu aka sa masa don haka da ya haifi ɗa talib sai ake masa alkunya da shi kuma mahaifiyarsu ɗaya da abdullahi baban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa atika kuma babarsu ɗaya da atika sahibatu ar-ru'ya fi badar wadda ita ce ta yi mafarki a yakin badar mafarkin kuma a takaice shine wato ta yi mafarki cewa ga wani mutum ya hawo doki ya shigo a sifa ko a kamata ta falke ya ta tsora umi afuwan ya shigo cikin maka yana ta ihu a tsakiyar kwararren maka wato yana ta yin haka yana ta yin haka wato hasu uku ko kuma yana cewa ku tashi jama'a ku tashi yana ta zaburar da mutane ya kasu uku sai suka bi shi har zuwa masallaci masallacin masjidil haram to suna zuwa sai da ya je har inda ka'aba take sannan ya sake zaburar da mutane cewa ku tashi fa ku zabura ya sake haka sai koma jabal abi kubais ya yi musu haka sannan daga baya fito ya zo bakin wani dutse kusa da jabal abi kubais din ya yi haka hasso uku to wannan mafarkin da ya yi da ta yi abbas da ya ji mafarkin ta ya ce mata to ki kame baki kar wanda kika faɗa saboda da alama wani abin zai kasance to shine sai abu jihar ya ji labarin mafarkin ne ya tara mutane ke cewa to fa 'yan wannan familin na banu Hashin fa sun ishe mu fa sun ce mana suna da annabi to kuma wai abin bai ishe su ba yanzu gashi kuma wai ita ma ta zo tana yin abin da a ce mata annabiya mafarkin da ta yi alamar cewa wani bala'i zai faɗo wa makatun da yawancinsu sun iya fassara mafarki ilai ko sai gashi abin da ya faru ya zo ya faru to ita ce atika mahaifiyarsu ita ce fatimatu bintu amr ibn a'id ibn imran ibn makhzum saboda aka bazara sama da ya sa wa yarsa fatima dama ya taso a hannun fatima tunda kun ga ta rike shi ita matar abdulmuttalib din ita matar abdulmuttalib wacce ita ce mahaifiyar mahaifinsa da aka shi sa kuma ita ma matar da shi abu ɗalibin ya aura wacce ita ce mahaifinsa sai na alita ma sunan ta fatima shi sa ita yar manzala sama ake mata alkunya da mai ummu abiha walahu min al-waladi talib a cikin 'ya'yan abu talib akwai talib ɗin da ake masa alkunya da shi shi ya mutu bai musulunta ba kafiran wa aqilu wa ja'far wa aliyu sai aqilu da ja'far da aliyu wannan kwan manya ne a musulunci musamman sai da na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi wa ummu hani da kuma ummu hani lahum suhba wayannan duka suna da matsayi na sahabbantaka wasu ummu hani ita ummu hani din sunanta fakhitatu bintu abi talib wasu kuma sun ce sunanta hindu bintu abi talib wa jumana a cikin yayan abu talib yan uwan sayyidina ali akwai wata sunanta jumana zukirat fi auladihi aidan ana ambatanta a cikin yayan abu talib wa abu lahab bin to wannan kenan su ne 'ya'yan abu talib shi abu talib shi ma mun yi tarihinsa wanda magana mafi inganci shine bai musulunta ba har ya mutu amma a iya rayuwarsa bai taba musguna wa manzan Allah sallallahu Alaihi ba sai dai ma kyautata wa manzan Allah sama da ya nuna manzan Allah sama kauna tun yana ƙarami ya riƙe shi riƙo na amana ya tarbiyyantar da shi ya ma manzan manzon ya zama wani ya so manzan Allah ya taso ya zama hamshakin dan kasuwa ya ɗauke shi ya tafi da shi kasar sham sai da suka je busra sai wani rahib da ake kiransa buhaira ya gan shi sai ya kayan alamomin annabta a tare da shi a bisa abin da ya karanta a littattafan da suka gabata ya ba da wasiyar a dawo da manzala sosala kuma aka dawo da shi kuma shi ne yi wa manzan sa walicci da zai auri khadija kuma shi ya biya sadakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sanda aka nemi a kashe manzan sama shi ya shiga ya fita ya tsaya ce sai dai a kashe su tare kuma aibi ne ga shawa su taɓa shi saboda shi ne shugaban shawa a lokacin aka ce to sai dai in ka yarda za mu zara hannunmu daga maka biyayya ya ce na siyar ku biya ya siya ya biya sannan ya kirawo banu hashim gaba daya yace su sa hannu a wannan tafiyar akan ba za su yadda a taba musu dan uwa ba duk suka yadda aka sa su a cikin takunkumi aka daina siyar musu aka daina siya aka daina zama da su aka daina kula su amma ana tsananin haka baya bacci sai ya ga manzo Allah sama ya bacci kuma duk da haka in manzo Allah ya bacci sai ya tashi ya dauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya canja masa gado sai ya ɗauko ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya mai da shi inda manza Allah sun ta yadda ko da za a mamaye shi to a taɓa ɗansa saka a taɓa maza Allah sallama haka ya dinga yi maza Allah sallama kuma zai hana cikinsa a kan yaga sai maza Allah sallama ya ci abinci ya ba maza Allah sama kariya har sai da suka shekara uku a wannan yanayin daga ƙarshe aka fito daga cikin wannan kangin ana fitowa daga kangin shi kuma ya mutu to kafin ya mutu. mazala su sallama ya zo ya same shi a wani yanayi daidai lokacin da su ‘yan uwan nasu sun san mutuwa zai sai suka haɗu da abu jihar da waye da waye su uku manza Allah ma ya zo wurin to shi ya san abin da suka yi masa waɗannan mutanen na rashin kyautawa da yanke zumunci su ma yana jinyarsa yana cewa ya ammu kul kalimatan ka faɗi kalma ɗaya uhajjuka biha inda Allah ni kuma zan tsaya a gaban ubangiji sai inda ƙarfi na ya ƙare akan zan kafa hujja da ita gare ka don ka samu fasira ka ce la ilaha illallah su kuma ya ce a targaba an millati abdulmuttalib yanzu abinda zaka ka kenan kamar addinin kakanninka ka daka ta yaro ƙarami sai ya ɓata in ya kalli su in ya kalli maza Allah sama sai ya kuka ya mushi da ƙarshe ce da maza Allah sama na san kana kaunata kuma na san abin da kake ce min in yi ne daidai to amma ina tsoron zagi ba don zagin da nake tsoro ba da na yadda da abin da kake ba amma ya san cewa addinin manzo Allah sama ne addinin gaskiya amma dai saboda ya taso a jahiliya yana ganin cewa kar ya mutu ya bar wani abun fada su kuwa mutane ne masu tsananin kiyaye sunansu da sun asu to amma sai dai da yake shirya ta Allah ce ba mutumin da zai ji tarihin abu talib ya ƙi shi sai dai ya ƙi abin da ya na kafirci to a nan kuma nake amfani da wannan damar in ja hankalin 'yan uwa ya ahal sunna wasu yadda suka san alfahari suke da irin wannan tarihin a ce abu talib bai musulunta ba gaira ba dalili ba a bukatar matsala sai su ɗauko ta a wurin abin to ya abu talib ma bai musulunta ba kai ka san da mutum yana daka ta abin da yake so to da maza a sama ya so abu talib ya musulunta saboda maza a sama sai da ya kuka a halin da ya ga ya mutu Karshen kalmar da ya faɗa a ingantaccen hadisi ya ce ni na cika a kan addinin abdulmuttalib kuma ba ku duba ku gani abin da ya ce ya ce da manzala sama ci gaba da yada addininka karka ji tsoron komai ba wanda ya sai cutar da kai sai da irin na bani da rai sannan ya saɓi waƙa wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta da fitura bi da fina fasda' bi amrika ma alaika ghadabatu وابشر وقرب ذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا yace wallahi lan yasulu ilayka na rantsi da Allah ba za su zo inda kake ba bi jami'in diyawansu hatta uwasa da fiturabi da fina sai dai an binne ni a cikin ƙasa to na san ba zan iya kare ka ba a wannan lokacin amma fasda bi amurka fito ka ci gaba da yada abin da ka zo da shi ma alaika gababatan kakka ji tsoron komai dai ina nan ba sun hana ba to ni na ba da umarni ka ci gaba da yi wa mutane albishir kuma san da kake yin kira zuwa ga addinin naka ka dinga jin daɗi cewa kana yin wani aiki da Allah ya saka wa qarri bi ka minka uyuna ya ce wada'auta ni ka kira ni in bi wannan addinin wa arftu annaka nasi kuma na san nasiha ce kai min ma'ana kamun abin da ya kamata qad sadakta kuma da kace sai na bi zan samu shirya ka fayi gaskiya wa kunta samma dama can kai ka kasance amina baka kare kai amtacce ne dan ya ƙara ma ya ce wa arafta dinan ka zo da addinin da قد araftu bi من خير khairi البريه دينا dina ni na san shine mafi alkhairin addinai shi yasa da wannan malamai suke kafa hujja cewa iqra'a wato furta iqrari da zuci idan bai haɗu da furci ba da aiki to babu musulunci ai yanzu da yawa akwai arnan da kuna mitin da su lokacin sallah za su ce go and pray please don't play with your religion go and pray je kai sallah an ka ce me zai ce dan me Allah sai ya kama ka so da su sun yadda da abin da kai imani da shi akan cewa Allah zai kama ka in baka yi ba to za su kiyaye maka wannan abu ba za su taba maka shi ba sai wato ya faɗa haka yake cewa laulal malamata ba don zargi ba au hizara masabbatin ko tsoron in na mutu a zagen a ce na yi abin kunya lawajatta ni samhan da cikin sauki zaka same ni bi zaka mubina zan bayyanar da wannan addinin kuma ba wasa zan karba in shiga in yi to duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ayyewa manzo Allah sama halacci sauraka da shi yasa da ya rasu manzo Allah sama ce wallahi la astaghfiranna li abi talib ma lam unha anhu na da Allah sai na nema masa gafara muddin ba hana da aka yi ba nan take sai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wahayi aka hana manzon Allah sallallahu aka ce ma kana lin nabi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ga annabi ba ko ma mu'minai su nema wa mushrikai gafara ko da waɗannan mushirikan makusantansu ne bayan gashi bayani ƙarar ya nuna cewa 'yan wutar jahimu Allah cewa ma kana istighfaru Ibrahim li illa an mu'idatin ko istighfari da annabi Ibrahim ya roƙa wa babansa gafara ai kawai ya masa alƙawari ne wa'ada haiyahu falamma bayyana lahu annahu aduwwul lahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim ko in har ibrahim ya kasance mai yawan mai da al'amarinsa zuwa ga allah mai haƙuri to ku ai kai ku annabi ibrahim wa ma kana allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna inna allaha bi kulli shay'in alim to maza Allah suna tun daga aka faɗi haka kuma sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka ya share yanzu. saboda Allah subhanahu wataala shine yake shiryen wanda ya ga dama shi sa a gaba Allah ya ce inna allaha haƙiƙa ka sani Allah subhanahu wata'ala shine lahu mulku samawati wal ard duk mulkin da ke samai da kansa yana sani da haka shi yake abin da ya ga dama yuhyi wa yumiit ya raya wanda ya ga dama da imani ya kashe wanda ya ga dama da kafirci ya raya wanda ya ga dama ta hanyar bashi rayuwa ya dau rayuwa wanda ya ga dama wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir idan ba Allah ba ku da wani masoyi ko majibincin lamari da zai taimake ku Allah ne kadai mai taimakon ku na ku da taimakon ku a wajen ubangiji subhanahu wataala to kun ga abin da ya faru akan Abu Talib amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasa a guyo ba wajen ci gaba da sadar da zumuncin Abu Talib manzo Allah sama ya karrama ƴaƴan Abu Talib ku duba ga abin da aqila yayi masa amma manzo Allah bai taba tsinewa aqila ba tun kan ya musulunta ba da manzo Allah ya hijira ai a lokacin ja'afar yana habasha yana jagorancin muhajirun aliyu da shi aka tafi shi kuma aƙilu lokacin mai musulunta ba shi ya siyar da gidan manzo Allah sallallahu da komai shi zan manzo Allah sama zai je fatiko makka zai je umara su wasu ka tambaye ka ta sala mun ce a na za mu sauka a gidan ku manzo Allah ya ce to aƙilu ya ba mana wani gida ne ba abin da ya ba mana duk ya siyar amma ba za su ya kau da kai shi yasa ummu hani yar uwar na aliyu da ta zo ta ce da manzo Allah ya rasulullahi ka ji abin da ali yake cewa wai su wane da na ce musu su zauna ka aiko cewa duk kafirai su fita bayan wata hudu Allah ya ce su fita amma akwai waɗanda suka zo suka nemi izini na ce su zauna maza Allah ne ya mata kad na man ajarti ya umma hani to mu sunna lokacin da muke bayanin irin wannan sallamawa abin da ya tabbata a shari'a muke yi saboda mu ba mu da wani ra'ayi na ƙashin kanmu wanda yake daban da na shari'a in ka ga wani a cikin mu ya faɗi wani ra'ayi wanda ya saba shari'a to kuskure ne kuma shi kaɗai zai ɗauna yin wannan kuskuren in bai saba kuskure ba mu ce Allah ya gafarta masa ya bashi ya yafe masa amma wannan kuskuren ba za a karɓe shi ba komai matsayinsa kuma a cikin ahalus sunna ko shi ne inda akwai wanda shi ne gaba da kowa a halin suna a yanzu in yi kuskuren sai a danganta kuskuren zuwa gare shi in kuma kullum ya saba komai da awar sunnarsa sai an soke shi da wannan abu shi sa sai a ce ahli sunna ba su da kunya ba rashin kunya ba ne mutuncin alkur'ani suke gani da shari'a sai su ga to ba wani wanda yake da mutuncin da ya fi alkitabu wasu sunna to shi sa sai muke faɗa abin da ya inganta amma ko da muke bayani zuciyarmu cike take da alhini tare da sallama wa kaddara ubangiji mazala sama an tambaye shi an ce shin kana jin cewa wannan baffan naka wa soyayyar da yayi maka kaunar da ya gwada maka za ta amfanar da shi ranar alkiyama a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko anan ya mutunta kaunar da shi a Abu Talib ya masa sai manzo Allah sama ke cewa eh za ta amfani shi kamar yadda hadisun yake cikin sahihul bukhari hadisin al ibn abdul imam al-bukhari ya kira shi a cikin kitab ya kawo shi a cikin kitabul manaqib a kitabun manaqib al-ansar babu qissati abi talib babu da yake magana akan qissar abu talib ya kawo hadisin ta hanyar musaddad al-haddathana yahya shine ibn sa'id at-tamimi an sufyan wa huwa sufyan الثوري قال حدثنا عبد الملك شيكم عبد الملك شيني ابن عمير أبو عمرو القرشي اللخمي الكوفي عن عبد الله ابن الحارث أبو محمد القرشي الهاشمي قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu ma aghnat an qala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib yake cewa ya ga manzon Allah abu abbas ibn abdul muttalib yace ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma aghnaita an ammika wato ya rasulullahi me kai wa babbanka ne me wani irin abu ka ka wadatar da babbanka faqad kana yahutuka domin ya kasance yana kewaye ka da kulawarsa wa yaghdabu laka kuma a kanka yake fushi in an taba ka sai manzo Allah yake cewa huwa fi dahdahin min to yanzu ai an ajiye shi ne a dahdahin min a ad shi ne ruwa wanda yake idan ka shige shi ba zai huce maka irin sawu ba an gane to abin da yake nufi shi ne wutar da aka sashi ba a shigar da shi can can ciki ba don haka yana cikin mutanen da ake cewa a haffun nasi azaban finna sai mazala ce wa laula ana ba da banni ba lakana fi darkin asfal da can kasa za a yi da shi to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan soyayya da ya nuna manzo Allah sai manzo Allah shi ma ya masa halacci har yanzu bukhari ya rawaito hadisin ta hanya abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wa zikra indahu ammu a lokacin an ambaci baffansa ana labarin baffansa fa qala sai ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah la'alla cetuna ya amfane shi ranar al-qiyamah fayuj'alu fi dhahbahim minan nari yablughu ka'abaihi Wataƙila sai a sashi a wani ɗan gulbi na ruwa inda ba zai huce idan sawunsa ba na kafa yaghli hudima dimaghuhu amma a haka har kwakwalwarsa sai ta ringa ta farfasa to wannan kenan game da abin da ya shafi abu talib baffan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasu suna ta kokarin su nuna maka cewa ai abu talib yana aljanna aiwaye aiwaye aiwaye to masu faɗa wayannan abubuwan ba sa kuce mutum uku cin na farko kafiri arni ko zindiki wanda burinsa shi ne duk abin da yake musulunci bai tabbatar da shi ba in yaga akwai kafar da zai iya shigowa ya nuna maka cewa abin ya tabbata sai ya shigo ya ta kokarin tara maka hujja dama shi so yake kabata a cikin addini to wannan ba ma maganar sai na biyu kuma wanda suke da yawa su ne yan shi'a wa'anda sun makalkale a jikin sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi to shikenan in aka ce mahaifin sayyidina aliyu yana wuta sai su ga kamar ba a yi wa na aliyu karamci ba don haka shi ne duk wani karfinsu da za su iya yi a kan su tabbatar maka da cewa abu talib yana aljanna sai sun yi an ji ra'ayi bi ko sai kuma na uku su kuma za ka kasa su kaso biyu kaso na ɗaya sufaye wa'anda suke ƙaddamar da hankali da kuma atifa kan nassi dangane da abin da ya shafi jihanibin manzan Allah sallallahu wanda a cikinsu akwai manya-manyan malamai masu mutunci masu daraja wa'anda zai wahala ka same su da wani tabo na sako a cikin ibadarsu amma dai a kan tafarkin da ba na ahalin sunna suke kai irin wa'annan malaman duba da irin yadda suke ƙoƙarin gabatar da hankali akan su nuna cewa duk wani abu da manzo Allah sama ya rabu manzo Allah salama yana da kyau to wannan sai kai musu uzuri da tsabajin soyayya da ke zuciyarsu ta manzo Allah salama, amma kuma ka tabbatar da kuskuren a wannan babu su zan haka su an tashi ba zagin su ake yi ba ba cin zarafin su ake yi ba sai a ce sun yi kuskure sai dai da yawa daga cikin mabiyansu suna ganin cewa kamar mutanen nan ba sa yin kuskure duk girmansa sun yi kuskure saboda sun saba wa zahirin nassi na qur'ani idan aka dau sababin saukar ayar aka hada shi da nassin kuma ya inganta mu kuma annasu idza thabat na'malu bi sai ce mu ba ruwanmu da hadisin ku mu muna da ce to na ba ruwanku da hadisin mu anan ne kadai ba ruwanku da shi amma a inda muka haɗu da ku kuma kuna da ruwa da shi yana sai ku da ku ce wane ya rawaito wane ya rawaito mu a ganin mu kuskure sai abu na biyu kuma a cikin mu kanmu ahlus sunna din ma kakan samu waɗanda suke da zalla wanda su ma sai su yi musharaka da waɗannan sufayen saboda amil na ƙauna to in dai har amil na ƙauna ne ya janyo har suka yi wannan kuskura to iyakacin abin da za ka yi musu ka nema musu gafara a wajen ubangiji ka ci gaba da sansu da ƙaunarsu ka ci gaba da mutunta su amma wannan ra'ayin nasu gwargwadon gaskiyan nan sai ka raya musu da kayansu in sun jajirce sun nace a kansu to kakka yi musu da su ai ba kafurcewa suka yi da wannan ra'ayin nasu ba har ma ba ka ce musu yan bida'a ba illa iyaka kawai ka ce sun yi kuskure da wannan tunanin nasu bisa abin da ya bayyana a gare mu na daidai da gaskiya an gane da irin wannan matsalar da matsalar iyayen la sama wanda da wahala ka ji malamai na ahlus sunna dakka ba sa neman irin wannan matsalolin su makalkale musu karatu suke sai irin da karatu ya biyo ta kansu kuma ba sa jin tsoron kowa za su tsaya su fayyace su yi bayani amma in ba karatu ne ya biyo ta kansu ba dan za ka yi labarin na ali dole ba sai ka ba da labarin mahaifinsa ba dan za ka yi labarin manzo alasma dole ba sai ka ba da labarin mahaifinsa mahaifin nan nasa ba wai hadisi ya rawaito wanda dole sai ya tsaya an san waye shi bare a karɓa hadisin ba hasali makan a fara rawaito hadisi ya riga ya mutu shi ka. yanzu mun faɗi nawa kenan shida dai al-harith utham hamza al-abbas abu talib saura guda biyar ko har yanzu a cikin nan mutum biyu ne suka musulunci wa abu lahab ibn abdul wasu muhu abdul uzza wa kannahu abuhu bidhalika li husni wajihihi. kakansu manzo Allah sama Abu Talib shine ya masa alkunya da Abu Lahab saboda kyawun fuskarsa amma sunansa Abdul Uzza to kun tuno ai mun yi labarin ko har da ma har ma muka yi fassarar tabbat ya da Abi Lahab wa tab muka yi tafsirin ta sosai cikakke a rana daya to wa min waladihi daga cikin 'ya'yan shi Abu Lahab din akwai Utbatu wa mu'attib wa min waladihi utba wa mu'attib da utba da mu'attib thabata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yawma hunain ranar yakin hunain haddasu sun musulunta daga ƙarshe a farko da ba su musulunta ba don utuba har ya saki ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ruqayya saboda ita ta musulunta su kuma ba su musulunci ita dama ana zuwa da musulunci ta karɓi musulunci kuma da ba taɓa yin wani addini ba amma dai a lokacin da ba aiko maza Allah sun sama ba sai da aka aiko shi ana aiko shi mahaifiyarta ta musulunta ita ma ta ji labari ta musulunta ba a taɓa jin wani daga cikin 'ya'yan annabi zama ya dakile ya ce a sai ya duba ba mazajen su kuma ba musulunta ba a lokacin da haka amma utuba daga karshe ya musulunta mu'attib shi ma ya musulunta kuma duk sun yi ‘ya'ya ‘ya'yansu kuma sun zo a musulunci uh, wa durra da kuma durra ibintu abi lahab ita mata musulunta lahum suhuba dukkansu suna da matsayi na sahabbantaka wa utaiba akwai utaiba wanda shine a ummu kalsum yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan wannan qatalahul asadu bizzarqa'i min ardi sham zaki ne ya kashe shi ya yi galgala shi a wani gari a kiransa zarka a ƙasar sham ala kufurhi bi da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya masa bakar addu'a da yazo ya cutar da manzala sa manzala sa ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi dan haka zaki yayo kansu gaba ɗaya suka gudu sai ya bi shi sai yana cewa jama'a addu'ar Muhammadu ta afka mini kuma haka zakin ya kace kace da shi wa abdul ka'aba da kuma abdul ka'aba wa hajalu wanda sunan hajal din na asali shine al-mughira wa dirar akul abbas li ummihi to abdul ka'aba shine na bakwai a cikin afon shine na takwas a cikin bakwannin annabi sallallahu alaihi to shi ba shi da wani dogon labari sai hajal ibn abdul muttalib shi ma ba shi da wani dogon labari sunansa mughira sai dirar ibn abdulmuttalib shi ma ɗan uwan abbas ne li ummihi shi ma dai ba shi da wani labari sai al-ghaidaq an kira shi da ghaidaq ne li annahu ajwadu quraishin wa aktharuhum ta'ama domin a lokacinsa ya fi kowa kyauta a cikin quraisha kuma ya fi kowa arziki na abinci amma a zahiri shi ma bai riski musulunci ba domin waɗanda suka rasu cikin musulunci a cikin bafannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki ɗayansu da hamza ne da abbas kuma duk sun musulunta sai abu talib da abu lahab su kuma ya tabbata ba su musulunta ba waɗannan su ne bafannin annabi sallama na bakwai abu lahab na takwas abdul ka'aba na tara hajal na goma birar na goma sha ɗaya gaida to da abdul ka'aba da hajal da birar da gaida wannan ba su da wani labari da aka rawaito a cikin littattafan labari wanda har za a iya kama wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam sai kuma gwaggwanninsa wanda suke yan wanda suka hada mahaifi da suka hada wato suke mahaifi ɗaya da mahaifin manzo Allah sallallahu akwai safiya bintu abdul muttalib Allah ya kare da a gare ta asalam aslamat wa hajarat wa hiya ummu zubair ibn al-awwam ita ce babu azubair bin al'awam al bil madina fi khilafati umar bin al-khattab ta rasu su su shida ne dama mata ta rasu a a lokacin mulkin lokacin halifancin sayyidina umar waya hiya ukhtu hamzata li ummihi ita kuma dakin su ɗaya da hamza sai atika bintu abdul muttalib waƙila innaha aslamat an ce atika ita ma ta musulunta wahiyar sahibatun ru'ya fi badar ita ce wacce ta yi wannan mafarkin a badar wa kanat inda abi umayyata ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum waladat abdullah ibn al-mughira aslama wa lahu suhba danta ma abdullah ibn al-mughira ya musulunta kuma sahabi ne da zuhair ibn al-mughira da kuma ƙuraiba ko ƙariba al-kubra ita ma bitul mughira dukansu sun musulunta to sai bafanyarsa ta uku arwa bintu abdul muttalib ita ma imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala ya nakalto cewa ta musulunta arwa ɗin كانت عند عمير ابن وهب ابن عبد الدار ابن قصي فولدت له طليب بن عمير وكان من المهاجرين الأولين شي طليب إن يناتك المهاجرون الأولون شهد بدرا يا ياكم بدر saboda tsabagen san kai na shi'a kaga wannan duk suna duk dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan su da su ba ma su san da su ba ruwan su to saboda dama akwai hajjatun fi nafsi yaquba shi yasa sai suka fita bangaren sai na kawai wa qutila bi ajinadin shahidan shi ma an kashe shi a yakin ajinadin din nan da muka yi bayani laysa lahu aqib shi tulayb ɗin ba shi da bai rasu ya bar kowa ba ya'ya wa umaimatu bintu abdul sai kuma umaima bintu abdul ita ma imamu zahabi ya ce ta musulunta kanat inda jahash ibn ri'ab walad lahu abdullahi al-maktul bi uhud shahidan akwai ɗanta abdullahi wanda aka kashe shi a yakin uhud shi ya shahada wa aba ahmadin al-a'ma ash-sha'ir wasmuhu abd sai kuma wato abdu wanda yake shi shi mawaki ne kuma makaho ne wa zainab zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi to ولدته عبد الله المقتول بأهد شهيدا وأبا أحمد الأعمى واسمه عبد وزينب زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما اتتتا حيث زينب بنت جهش ita umaima din ita ta haifi zainab bintu jahash matar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa habiba wa hamnatu bintu jahash kulluhum lahu suhba sahabbai ne da zainab din da abu ahmad Ibn jahash da kuma habibatu bintu jahash da hamnatu bintu jahash wacce take da hadisin jinin haila din nan kullum lahum suba dukkansu kowa sahabi kowace tana da matsayin sahabbantaka wa ubaidullah ibn jahash aslama thumma tanassara wa mata bil habashati kafira sai kuma ubaidullahi bin jahash shi kuma ya musulunta amma an ce ya zama kirista a habasha ya mutu kafiri da shi ke auren ramla bintu abi sufiyan wacce daga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ummu habiba ke wa barratu bintu abdullah wannan batun cewa ya mutu kafiri za mu zo matsalar insha Allah mun dan tattauna matsalar a cikin jila'ul afham lokacin da muke karanta tarjaman matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda kuma na gaya muku mafi yawan masadir ko masdarin ibnul qayyim Allah ya ji kansa rahama shine wannan dai littafin da muke ganin sa kaman ba shi da girma wanda kuma ba a samun sa a kasuwa ka je ka karada kasuwa baka same shi ba to amma kuma yana da matukar muhimmanci kwarai-kwarai da gaske gashi karami ne amma duk labararan da babu shi to akwai gibi a cikinta wani sai ya taho yana ta neman ina muftasar sira shi yana so ya ga wani gundume mai littafi sai a nuna masa shi sai ga ah, wannan dan kankanin littafi shi yasa ma kamar a can gabas haddace shi ake yi da sai ka ga yaro karami in ya taso ya haddace shi a kansa domin ya zanto ya tara tarihin manzon Allah sallallahu din a cikin zuciyarsa wa barra bintu abdul muttalib kana inda inda abdul asad ibn hilal ibn abdullah ibn amr ibn makhzum fa wala lahu abu salama abu salamata shine mijin wa ummu salama shi yasa sunansa abdullah ibn abdul asad kun ga ashe shi mijin ummu salama din baya ga kasancewarsa an shayar da shi tare da manzo Allah sama kuma dan bafanyar manzan Allah sallama an fahimta ko shi sa manzan Allah sallama ya auro matarsa don ‘ya'yansa su dawo gidansa sai ya rike su Wasu muhu abdullah wa kana zauja ummi salamata qabla an-nabi sallama wa tazawwajaha ba'da abdul asad abu ruhun ibn abdul uzza to bayan abdul asad ya rabu da bayan ya mutu ko ya rabu da ita barra din to sai kuma abu ruhum ibn abdul ibn abi qubais a ibn abi qais sai ya aure ta fawaladat lahu aba sabra ibn abi ruhum to wa ummu hakim daga cikin baffannin maza la sama mata akwai ummu hakim wa hiya ita ce bahaushe yake ce mata bayra'u bayda sunanta bintu abdul muttalib kanat inda quraiz ibn rabi'a wanda yake aurenta shine kuraizu ibn rabi'ata ibn habib ibn abd shams ibn abd manaf waladat lahu arwa bint kuraiz to sai ta haifa masa arwa bint kuraiz ita kuma arwa din ita ce babar usman ibn affan Allah ya kare yadda a gare shi kun ga shi na usman dan affan mahaifiyarsa wato mahaifiyarsa yaya ce a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda mahaifiyar mahaifiyarsa yar uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan su zaka ga dai yan uwa ne dangi ne abokan juna ne masoyan juna ne sirkan juna ne to alhamdulillah anan malam ya tsaya saboda idan za mu shiga babi mai zaman kansa kuma na tarihin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to kunga tun da tarihin matan kuma zai ɗanci abin nan sai mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya fi mana sallallahu wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum